Ya Allah Allah na Allah ni kai ne na roƙa ka ba Yayin da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohin Najeriya ke shirin cika guraben mukaman ɗori, mata na zuba ido domin ganin ko a wannan karan za a cika alkawarin basu kashi 35 cikin 100 na guraben. Yau ma muna tare da Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takara wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya sai dai hakatta bata ci ruwa ba. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata Hajiya Hauwa ta ce amfani da ilimi zai taimaka wa Najeriya cima wannan burin, kamar yadda za ku ji a wannan babin bibiyar da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Idan aka fara amfani da ilimin da ake cewa ana da, to za mu ga bambanci a cikin al'amura kwarai da gaske. Duniya ce ta kawo lokacin da ana magana ta tsari kamun ma a yi wato shugabanci. aƙalla in kana da gwamna a gari wanda yake amfani da ilimin da yake cewa yana da ya kamata yana da tsari na akalla ba da yawa ba shekara hamsin to idan kuwa mulki ya samu rauni ba maganar wai namiji ko mace ba ne ba a yanzu a cikin halin da muke ciki mu muna cewa muna cikin halin ƙaƙa na kayi idan za mu hada da addu'a sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi dai sun kira kansu maza gashi dai sun ce su masu ilimi ne amma gashi mun wayi gari muna da almajirai da ba a yi musu tanadi ba muna da yara sama da miliyan uku da ba sa zuwa makaranta muna da asibitittuka da babu magani muna da asibitittuka wanda za a iya zuwa a maka operation in ya zo da tsautsayi idan kai manne barista an yi zaben nan na gama gari bayan da aka yi kokarin a fitar da 'yan takara da yawan ku mata ba ku sami dama kun shi kun sami wannan fom ba don kamar yadda ke faɗa ba in cika zo ma kika ce wai kina son fom na takara sai a wani wuri a miki dariya kalilan ɗin da kuka samu an ce eh, ba ku kai labari ba domin yanzu ƙididdiga ta nuna adadin 'yan majalisar dattawa mata a wannan karin ya ragu idan a kwatanta shi da majalisa ta baya haka kazalika a majalisar wakilai ya ragu haka abin yake a wasu jihohi da ake samun mata ɗaya nan biyu can ɗaya nan biyu misali don a baya kun ce mana watakila laifin jagoranci ne na jam'iyyar siyasa yanzu kuma ga shi ɗaya biyu an baiwa mata dama ta ciki din amma kuma ba su kai labari ba ni na ji kana ta capitalizing akan an baiwa mata dama eh to dama ce amma bari in maka wata tambaya kan in baka ansa hmm. su kansu jam'iyyun da suka yi takara nawa ne suka yi rijista nawa ne suka yi takara nawa ne suka yi rinjaye duk inda mace ta fito ba a ba ta takara ba ma a wannan manya-manyan jam'iyyu da ka sani ƙananan jam'iyyu ne wanda wala Allah wasu ma da yawa yanzu suka fara fitowa to ita kanta jam'iyyar ma ko da ta namiji ce ba ta yi tasiri akan waccan jam'iyyar ba ina ga don ta ba mata in har ka fahimci ne eh to amma tun da ta bayar kenan yanzu an samu ɗan takara an jefo wa mutanen gari mm-hmm. da watakila kamata ya a ce mata sun yi rubdugu cewa ga jami'a ba wata hamshaki a can ta hana yarmu ko yar uwanmu takara ga wata karba ta ba ta kawo mata yanzu mun samu damar da za mu dangwala mata ƙuri'a sarranmu har ta kai labari me yasa haka bata faru a'a an dangwala ƙuri'a kawai dai in wannan fagen kake so a shiga akwai matsaltsali da dama wanda sun fi karfin wannan ɗan zaman da za a yi a tattauna to kaɗan daga ciki kaɗan daga ciki akwai maganar kuɗi da ta fara yi waɗanda suke da kuɗi a hannu sun siye ƙuri'a sun siye jama'a har mata yan uwanku eh har mata yan uwanku da suke kukan ba har mata yan uwanmu domin me sun nuna musu su suka basu waɗanda suka siya a gurinsa ai ka san ba iri na aka siye ƙuri'a ta ba ko ka yadda da wannan hmm. ba kuma irin hajji hawa za a sai ƙuri'a ta ba hmm. an san inda aka je a suka sai ƙuri'a wanda in an siya zai siyi ne su ne in an zo a zo a yi ta musu waka za a yi empowerment a ba su naira dubu ɗaya dubu biyu shikenan an tashi duk mun gani bari in gaya maka amma kuma a baya kuna ta aikin waya da kansu ba su wayi ba ba su wayi ba yadda har yanzu mazan su ma kansu bai waye ba akan fahimtar siyasar hajiya hawa yanzu za a iya cewa kamar yadda na faɗa adadin wakilai a majalisunmu da ma eh, addinan eh, wato addini da yadda cewa an yadda ku je ku wakilcin nan da fa mata suna da yawa a yanzu zuwa 2003 zuwa 2007 zuwa 2011 zuwa 2015 ma mata sun ɗanyi tasiri ko adadin su ya ɗanyi tasiri a majalisar wakilai da tarayya amma an ce yanzu ƙididdigar eh, ta ragu kun gano ma farko menene ya sa aka samu wannan koma bayan sannan ya za a getta mu to zan iya gaya maka kai tsaye kuma ba zan janye zance na ba duk ɗan takara da ya takara a jihar Kano mu talatin ne Kano ta tsakiya babu wanda e, eh, a maza da mata mm. mata biyu ne kadai suka yi wanda muka yi takara ta majalisar dattijai zan iya gaya maka babu shakka cewa babu wanda ya fita ya gwagwarmaya ya shiga lungu da saƙo saboda yawa wayarwa da mutane kai ban kuma yi amfani da kuɗi ba kamar yadda yar uwata ta faɗi barista magana ce ta tsabagen an riga an sauka daga kan layi akwai yadda ma ba su ma fitan ba saboda suna tunanin akwai tanadi da jam'iyyinsu suka yi na daba da amfani da kuɗi wani abin da ya faru kenan kuma zahiri duniya ta gani kuma muna Allah wadai har yanzu da abin da ya faru kuma ina tabbatar maka ko da Allah zai sa in ƙara komawa fagen fama ba ruwana da daba ba ruwana da amfani da kuɗi dama abin da na fito yi gyara ne wannan shine a gabana na biyu wayarwa da kai za ki ci gaba kenan an zabe dawo wannan Allah shi muka bar wa sani saboda bamu san abin da zai faru ba gobe amma abin da na sani shine dama ni ya gwagwarmaya ce akan gwagwarmaya ta na shiga siyasa kuma 'yan jarida ba irin tarsasa ne da ba ku yi ba cewa in ce ni 'yar siyasa ce na ce muku ni 'yar gwagwarmaya ce amma na saka kallabi irin na siyasa saboda in shiga in karɓi wani gurbi wanda Allah ne ya ba min yi shi na wakilci da kuma gyara tsare-tsare na rayuwa al'umma mu gabaki ɗaya wanda yanzu a gurɓace take gabaki ɗaya saboda haka wannan shine a gabana na biyu akwai matakai yanzu da muka ɗauka na hangen abin da ya faru wannan wato zaɓe da ya faru kai da kanka ka yi na'am cewa kun gani 'yan jarida an yi amfani da ƙarfi na mulki an yi amfani da 'yan daba kuma ana kan amfani da su kuma an yi amfani da kuɗi wanda shi ma muna cewa yana daga cikin badakalar da ake mana a gwamnati ana buɗe taskar gwamnati kuɗin talaka ana fitowa da su lokacin zaɓe ana watsi da su ana wulakanta wato rayuwar 'yan adam to wa'annan abubuwan za mu ci gaba da magana a kansu kuma wa'anda suka shiga kotu saboda neman gyara su ma muna bibiya mu gani cewa in ma hakan ne abinda suka kai ƙara Allah ya sa an karɓo an yi gyaran ba za mu basu ba ai da abin da yake faruwa shine idan mutum ya samu kujerar nan sai a gefe ya ringa yin mulki irin na kama karya kamar shine ba kansa mulki to abin da demokaradiyya take bukata hamayya ba kiyayya ba ce ba abin da yasa ake neman wanda ya zamanto ba dan gidanka ba dan ya nuna maka cewa idan akwai kuskure amma ba ka zama ɗan amshin shata ba to yanzu amshin shata kawai ake yi gashi sosai kotu za ta ce kaza ba za a yi ba to idan aka ce shugabanni suna tunanin sun fi karfin hukunci sun fi karfin doka to an shiga wani hali shi ma irin na kaka na kayi to Allah raba Najeriya da wannan halin yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu birki nan Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda bakin namu suke gani siyasa ke durkusa da Najeriya. Za mu kuma so mu ji daga gare ku ku masu sauraro, tambayar ita ce ta yaya za a iya amfani da bambancin ra'ayin siyasa wajen inganta harkokin mulki da cika alkawura. Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu hajiya Hauwa El Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijjani Da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.